fara tattaunawa a kai na irin ƙalubale da mata suke fuskanta a duniya. Kuma har ila yau muna tare da bakin namu barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya rashin jihar Kano da kuma Hajiya Umma Umar ɗaliba a kwalejin Duhu Bambali da ke Zaria a Najeriya. Ai sauraro. domin a tunaninmu za a kawo raguwar waɗannan al'amura. To gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afirka kuma musamman mu Najeriya mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kiristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu za mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwarmu. Wato duk addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye za ki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini. addini ce musu su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u saboda babu inda a cikin wa'annan addinan namu guda biyu suka yadda a ci zarafin mata ko suka yadda a tozarta ta ko a watsa kimarta ko a wulakanta ta duka addinan nan namu gaba ɗaya sun yi Allah wadarai da wannan so ina ga a wannan gabar ya kamata malamai su ƙara ƙaimi wajen azantarwa kuma a dage wajen ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ilimi shine gishirin zaman duniyan nan gaba ɗayanta ilimi ya danganta na addini ne ko kwa na zamani duk kansu suna da amfani yayin da ilimin addini zai taimake ka a gaba ɗaya rayuwarka ta duniya da lahira shi kuma ilimin zamani zai taimaka maka ko da baka yi aikin gwamnati ba ya kamata gwamnatocinmu da iyaye su dage wajen ganin cewa sun ilmantar da 'ya'yansu sun ba su ilimin da zai taimaka musu wajen su samu sauki wajen yi musu tarbiyya sannan abu na gaba ya kamata a ce ana ƙoƙari ana samar wa mata aikin yi ko da ku daga bangaren gwamnatoci ne da bangaren masu hannu da shuni da kuma bangaren su ma kansu masu da tallafi na kasashen waje saboda zaka ga musamman wannan sabon nau'i na azaftarwa da muka same shi banda da wanda muke da shi irin su domestic violence physical violence irin social yanzu babban abin da ya fi damun mata shine wannan economic violence mutum zai zo ya hana ki cin abinci ya hana 'ya'yanki sabulun wanka ya hana ki duk wasu abu na jin daɗin rayuwa kawai saboda kin bata masa rai sai ya hana ki wa'annan abubuwa wanda idan muka duba at the end of it za ka ga matan babu yanda za su sai sun subjecting 'ya'yansu to talla wato su tura su talla ko kuma mutanen da muke da su gurɓatattu su yi amfani da wannan rashin da mace take da shi wajen keta alfarmarta da keta mutuncinta akwai hanyoyi da yawa da ya kamata maza su sani ta wannan hanyoyin ake bi a tarbiyyantar da mace ko a ladabtar da ita kamar wanda suke da fahimta ta addinin musulunci muna da ba mu da abun koyin da ya wuce manzan Allah sallallahu wasallama babu inda ya tabbata a tarihi manzan Allah taɓa dukan dabba balle mutum balle matansa ga yadda annabi nan aka nuna mana yayin mu'amala da matansa ta yadda wani zubin ma shi yake kauracewa ya ban musu gidan har sai sun dawo cikin hayyacinsu sun da cikin hankalinsu bala malama ashe wannan simple mace ce in ta maka laifi ba ta komai amma ce ne gobe ba za ki je bikin gidanku ba ko ba za ki je sunan yan uwarki ba ko ba za ki fita unguwa ba wannan zai fi mata ciwo ma akan ka da ke ta ta zage ka to wannan dai ina ganin idan muka yi amfani da wayannan yan shawarwarin insha Allah ina ganin za a samu sassauci ta yaya kike gani ya kamata a bijiro matsalar cin zarafin mata haka ne kam maza na cin zarafin mata amma kuma dole ki samu wani abin yi saboda kar mai gidan ke ci zarafin ki don wasu abubuwan in kin ce sai kin jira ki tambaye shi ba za ki ba kuma in kin tambaye shi zai ci zarafin ki a lokacin to kin gani dole ki tashi ki taimaki kanki ta wani banni in ma ya ki ji za ki san yadda za ki yi ki dinga mishi magana ko ki saka yan uwa ko iyaye a ciki har Allah ya ɗora ki kan shi ya baki izini ki yi wani abin da ba zai sa yana ci miki zarafi ba in ko shi ma ɗin bai yiwu ba kin ga dai bayan da za a yi mace ta zauna ba ta da abin yi tunda shi ba zai biya mata bukatunta ba ko ta wani hanya a ɓoye amma a mutunce kuma za ta dinga yi ba ma sai ta fita ma daga cikin gida ba to a haka sai ki ga Allah ya rufa mata asiri idan kuma Allah ya ɗaura ta kan shi zai iya barinta tunda cikin gida za ta yi ba na fita ba ne zai bata ta ɗan yi sana'anta za ta ɗan samu jarinta ko daga gida sai ta dinga ɗan bugawa. Saboda wani lokaci tambaya tambaya mace tambayi namiji abu ma yana gajiya sai ki ga yana jin haushin ki a ko ta wani banne abu kaɗan ta yi haushi zai je ko ya zage ta ko ya mata duka ko ya ci mata mutunci ko ya hana ta abinci. To, wayansu suna da ra'ayin cewa baiwa ya mace ilimi wata hanya ce da za ta taimaka wajen magance wannan matsala kina wannan ra'ayi? Kwarai da gaske ilimi yana da kyau ma mace saboda idan tana da ilimi ko kaɗan ne zai baka fahimta da za ta yi wasu abubuwa na rayuwa ba sai da neman taimako ba ga mijinta in tana da ɗan kuɗin da yake ɗan bata tana ɗan adana wani abu in ga za ta ɗauka ta juya ta so mu ɗan wani jari da zai ɗan rufa mata asiri ko kuma za nemi aiki tana samun ɗan albashi da zai rufa mata asiri ya rufa ma ƴaƴanta asiri a lokaci ɗaya za a iya a kafa mata ɗan jari kuma in tana da ƴaƴa manya za su iya su ma suna karatun suna neman ilimi suna neman aikin da za su taimaka ma mahaifiyarsu. To ana cewa mace dole sai a ƙarƙashin miji a kwarai da gaske za su iya rayuwa ita kaɗai amma ba kowace mace ba saboda wasu matan ba su iya su rike kansu kuma ba su iya su ba kansu shawara mai kyau da mara kyau su san wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata. Kin gani shanin rayuwar yanzu sai a hankali. Mata suna faɗawa a hannun irin wa'annan mutanen ta dalili da yawa amma abu ɗaya ne maganin shi tawakkali saboda in baki kai kanki wani gurin ba wani abun ba zai same ki ba eh kina da bukatu wata macen za ki gani cewa tana fita da kyau tana kashe kuɗi baki san ta wani hanya take samu to irin wa'annan matan su suke kai matan da suke cikin matsala guraren da za a ci zarafinsu amma kan samun akwai mata ke iya zama riƙe kansu su yi aiki su biya ma kansu bukatu in suna da 'ya'ya su biya ma 'ya'yansu bukatu a asirin su a rufe wani lokaci ma sai kiga wata mace ta je ya wata wata. ba ta ta duka duka abin da shirin namu ya sake nan a wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa kuma ya raya mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon kyamata yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu barista amina umar hussein da kuma hajiya umar umaru sai wacce ta sada mu julie leathers gresham aisha mu'azu fatar alkhairi